This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Masu saurari salamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa da wani sabon shirin inda za ku ji cewa akalla mutane 23 suka rasa rayukansu bayan wasu hare-haren unar bakin wake da aka kai a birnin Injamena na Chadi. wasu mutane ne akan mashin sun su biyu sai suka taho da gudu suna son su shiga sai eh, yan sanda suka tsare su tsare sun da za su shiga sai shi ɗaya daga ciki sai ya fasa abin da ke jikinsa idan muka je najeriya za ku ji cewa sabuwar gwamnatin jihar bauchi ta soke duk wani shirin bayar da filaye da tsohuwar gwamnatin ta yi sannan idan muka leƙa jamhuriyar nijar za ku ji irin matakan da shugabannin addinai ke ɗauka domin ɗorewar zaman lafiya muna kuma ɗauke da labarin wasanni amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. An kashe akalla mutane 23 haka kuma wasu su ɗari sun jakkata sanadiyar wasu tagwayen harin kuna bakin wake da suka auna 'yan sanda a babban birnin Chadi. Jami'ai a birnin Injamina sun ce an kashe mahara guda hudu a harin da aka kai a helkwata kwalejin 'yan sanda da ke Chadi. Nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba, amma jami'ai na zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram masu tsatsauran ra'ayin addini. Ministan yaɗa labarai Hassan Sila Bakari ya faɗa a wani gidan talabijin ɗin gwamnati cewa 'yan Boko Haram na kuskure wajen auna Chadi. Ya ƙara da cewa za a fitattaki 'yan ta'addan marasa bin doka kuma za a karya musu laggo a duk inda suke. Ƙungiyar 'yan bindigar da mazauninta ke Najeriya ta kai hari a wasu ƙauyuka a jamhuriyar Chadi da ke kusa da iyakar ƙasashen biyu. Ƙasar Chad dai na ɗaya daga cikin ƙawayen da ke taron dangi don ya ga 'yan bindigar, kuma madugun ƙungiyar ta Boko Haram ya mai da martani ga shugaban ƙasar Chadi ta yi masa barazana. Shugaban ƙasar Sudan Umar Albashi ya koma ƙasarsa yau Litinin daga Afirka ta Kudu, inda ya watsi da umarnin da wata kotu a birnin Pretoria ta bashi na ya tsaya a ƙasarsa har sai an yanke shawarar ko a kama shi bisa ga laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangi. sanye da fararen tufafi irin na ƙasarsa shugaba bashir ya gaida mutane rike da sandar dogarawarsa a lokacin da ya isa birnin khartoum yana cewa allahu akbar shugaba bashir ya je birnin johannesburg don halartar taron kolin tarayya afirka amma kotun duniya ta nemi a kama shi a lokacin da yake can kotun dai ta zarge shi da laifuka guda goma ciki har da kisan ƙari dangi da laifukan yaƙi da cin zarafin biladama da kuma goyon bayan mayakan sa kai na larabawa don su kwantar da tarzomar da aka yi a birnin dafur cikin shekarar 2003 shugaba bashir dai ya daɗe yana yakin bin umarnin kotun wani mai sharhi wato wani mai shari'a daga kotun duniya ya nuna rashin jin daɗin sa kan yadda afirka ta kudu ta kasa kama shugaba bashir kafin shugaba bashir ya je afirka ta kudu amurka da majalisar ɗinkin duniya sun yi kira akan a kama shi sakataren majalisar ɗinkin duniya banki min ya faɗi cewa dole ne a mutunta umarnin kotun duniya haka kuma dole ne a aiwatar da hukuncinta Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An fara tattaunawar neman sulhu tsakanin kungiyoyin mayakan Yemen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama akan 'yan tawayen Houthi a babban birnin sana Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga mayakan gwamnati da mayakan 'yan tawaye da su tsagaita wuta don ba da taimakon jin na akalla tsawon makonni biyu. kasancewa za a fara azumin watan Ramadan wanda ya kamata ya zamanto lokacin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Bankin Mun ya yi wannan furucin ne a birnin Geneva inda manzansa na musamman Ismail sheikh Ahmed ke kokarin gabatar da wasu tarurruka da wakilan gwamnatin shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi da 'yan tawayen Houthi waɗanda ke rike da babban birnin Yemen. To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rotani daga Injamena babban birnin Chadi na cewa wasu yankunar bakin wake sun kai hari a shalakwatar rundunar 'yan sandan kasar da wasu wurare. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 23 kana wasu da dama suka jikkata. Malam Sunusi Muktar mazaunin garin na Injamena ne ga kuma karin bayanin da ya mana. eh to wallahi harin nan dai mutane ne na farko an kai hari a ainihin babbar caji office din nan birnin jamena da kuma makarantar da ake karantar da aikin yan sanda to na farkon da aka kai dai a wancan ainihin babbar caji office din shine wa'insu mutane ne akan mashin su su biyu sai suka taho da gudu suna kan su shiga yan sanda suka tsare su tsare sun da za su shiga sai shi ɗaya daga ciki sai ya fasa abin da ke jikinsa kuma ɗayan ya buga wannan mashin din ya wuce nan a lokacin mutane da yawa farara wato farara hula da yawa da kuma ainihin yan sanda suka mutu a nan sannan a can bangaren makarantar koyar da ake dan sanda din shi ma wani mutum ne ya je ajiye ainihin wata mota haka bayan ya tafi motar ta fashe a wannan gurin ɗalibai da suke karatun koyon aikin dan sanda nan da yawa sun mutu da kuma mutane haka dai kawai fararen hula masu wucewa bayan an zo an taru ana wasu suna kallon abin da ya faru wasu suna gudu kuma sannan wani kuma ya kara kawo wata motar ita ma zo sake fasa a wannan gurin. Ya zuwa yanzu an san adadin mutanen da suka mutu a wannan hari? Na cewa mutum ishirin da bakwai sun mutu kuma mutum ɗari da goma ɗaya sun jira. Har ma gwamnati ta ta nemi duk wani wanda yake da Ah, da sha'awa ya zo ya taimaka da ainihin jini da za a kara wasu mutanen da suka yi rauni. Yaya birnin na Injime ne ya kasance bayan da aka kai wannan hari shin kuma an baza jami'an tsaro? Eh to gaskiya a daidai lokacin da aka ah, kawo wannan harin wato a take kawai sai kake gani ko ina mutane sun rikita kowa ya riga ya ah, mutane duka sun sun tsorata suna ta gudu ko ina kawai gudu ake yi. To amma bayan awa ɗaya zuwa awa biyu da faruwar wannan al'amarin nan komai dai sai kake ganin kamar ya tallafa amma su ainihin jami'an tsaron an jibga su ne a daidai gurin da ko kuma guraren da waɗannan hare-hare guda biyu suka suka ainihin faru ko da ita ita kanta babbar komisariya ko kuma babbar caji ofis na birnin jami'a da din ba ta wuce kilomita ɗaya da fadar shugaban kasa ba to sai da haka kaga gurin ne gurin ne wanda yake da dai an bari har ma lokacin ainihin kofar fada shugaban kasa za ka wuce bai wuce mita biyar da ainihin kofar da za a shiga din ba a ce wucewa to daga baya aka tare wannan hanyar gaba daya aka baza yan sanda suka ainihin wato tare gurin gaba daya ya zuwa yanzu su hukumomin kasar mai suka ce game da wannan hari gwamnatin kanta ta an yi taro na gwamnati na gaggawa za a tattauna a ga wannan mataki ya kamata a dauka saboda haka dai muna saurari mu ga wanne gwamnati mataki gwamnatin za ta dauka amma dai wanda mutane sun riga sun tsorata yan makaranta sun koma gida ma'aikata sun koma gida yanzu dai shi kenan mutane suna dan gudanar da harkokin su dai eh, kamar yadda aka saba ku da hatsaniya ku bisa gaskiya Alan Sanusi Muktar kenan wani mazaunin birnin Injamena to sai mu ce Allah ya kyauta daga batun harin na injamena bari mu koma najeriya inda sabuwar gwamnatin jihar bauchi ta soke duk wani shirin filaye da tsohuwar gwamnati ta yi ga wasu rukunin mutane ga wakilin mara amurka abdulwahab muhammad da karin bayani yanzu haka cikin wasu mutane a jihar bauchi ya dura da ruwa saboda batun da sabuwar gwamnatin jihar ta yi cewa ta soke duk wani fili wanda tsohuwar gwamnatin ta bayarwa wasu rukunin mutane sannan kuma motoci da injinan da ke bada sanyi da kuma injinan bada hasken wutar lantarki wato janareta da aka sauya a kalarsu gwamnatin ta ce za ta bi sako-sako da lungu-lungu domin a dawo mata da su dr aliyu tille shine sakataren kwamitin da gwamnatin jihar bauchi ta yanzu ta kafa ya yi karin bayani kan batun sunana aliyu secretary na kwamiti din mika mulki ga sabon gwamna a jihar Bauchi. Well abinda muka bankaɗo gas abubuwa ne masu yawa wanda ke buƙatar gyara cikin abubuwan da muka gani akwai ishu na filaye wanda aka bayar ba akan ka'ida ba wanda tsohon gwamna ah, malam isa ya sa hannu a kai akwai ishu na motoci waɗanda da ka yi mulki tare da shi ya ba da approval wanda ya saba wa ƙa'ida sannan akwai ishu na da generators in local government sabbi sannan akwai kuma aces guda dubu biyar wanda eh, china haka eh, aka baiwa da jihar bauchi eh, su ma also suna da matsala to sai dai a san tsohon kwamishinan gwamnatin malam isa guda ya ce duk abin da gwamnan ya gudanar suna bisa ka'ida ne. sunana salisu ahmad barau a tafawa balewa tsohon kwamishina mai kula da harkokin addinai da zamantakewan al'umma kuma har ila yau wanda ya kula da ma'aikatan watsa labarai ni a matsayina na kakakin shi gwamna isa guda da ya tafi abin da na sani shine wato dukkan abin da mai girma gwamna ya yi waɗanda suka kai matsayin sai an kawo su executive council wato majalisar zattaswa ta jihar bauchi ba an kawo su kuma an tattauna a kai sannan executive council ko kuma majalisa ta ba da su ka kawo misalai a kan filaye wanda ake magana a na gidan gona to waɗannan ni ban san wayansu irin filaye ake magana ba na san maganan janareto ni a ɗaya nake daga cikin kwamishinoni ni ban san wannan labari ba domin ni ba bani ba abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria tumaralla daga batun filaye a jihar Bauchin Najeriya sai na haɗin kan manyan addinai amma a jamhuriyar Nijar inda aka yi wani taro da zai ƙara tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a tsakanin mabiya addinin Islama da na Kirista ga Wakilin da Amurka Sha'ibu Mani a wannan rahoton. dogon tsinkaye da matakan rigakai ya sa haɗakar ƙungiyoyin addinin islama da na mabiya addinin kirista mai suna amana tsara tare latuci a gurin ginda zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin musulmi da kiristoci leman tukur abubakar na bangaren addinin islama ya kawo tashi hujja saboda mu jawo hankulin juna mu musulmi muna masu bi addinin musulunci muna da masu yin wa'azi su masu bi addinin kirista suna da masu yin wa'azi kenan muna so kowa ya ja hankalin mabiyanai masu ba da labari cikin rediyo da talabijin da wurare na zama da makarantattu da masallatai kowa shi tsaya bisa addini ne kada a samu tsangwama tsakanin musulmi da kirista kenan leman akwai wani tsinkaye da kuka yi akwai ai kasa an ce in gema dan uwarka ya kama da wuta kana iya ka shafa mana ruwa. to wani abu shine muke fata kada Allah ya kawo mana shi cikin wanga gari namu na maradi da jihar mu ta maradi da kasar mu ta Nijar dan saboda ai ana tattaunawa da bai baci kenan ta mukan riga kai ne shi ko an ce alwaqatu khairul ilaj kai riga kai ka cuta ta sami ka ya sai ta sami ka karkade ma magani dokar wannan mataki na canza miyau tsakanin biya addinan guda biyu ya gamsar da kowa da kowa reverend Hashimu Hayya na urn Danja ya bayyana na shi ra'ayi kamar haka. Abu ne mai muhimmanci, abu ne kuma na jin daɗi na farin ciki domin a ga na addinai nan guda biyu zaune wuri guda suna tattaunawa akan hanyoyin da za a bi a ga an zauna lafiya a tsakanin mabiya wa'annan addinai domin a kawar da wani rikici na addini da wani tashin hankali. Ya zamantakewa ku take tare da musulmi? A ƙasar Nijar gaba ɗaya ana iya cewa abin farin ciki ne, abin kuma yabawa ne yadda Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar makwabtan nan a cikin zaman mu a nan ne ya maraɗi tsakanin Kirista da Musulmi da ma Nijar in ba an ce maka wanga Kirista bane wanga Musulmi ne ba ka iya sani zaune lafiya ba mai tsangwama wani ko da ma zaman lafiya abu ne da magabata ke alfahar da shi kowane lokaci ga yadda shugaban majalisar da'ira Malam Ayuba Musa ya kawo tashi gamsuwa mutanen garin mu su ne Musulmi da Kirista yau ga sun haɗu wuri ɗaya suna shawara ta zaman lahiya to lalle wannan abu ya ya mu daɗi kuma yana cikin dama abinda mu meri ya dame mu sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar Karfe biyar ne saura kwata kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. an soma fafata wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2017 za ku ji bayanai har ma da rahotanni kasashen mali da senegal sun sami kaiwa a matakin semi-final na gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 wani dan kwallon najeriya ya yanke jiki a tsakiyar filin wasa ya faɗi ya mutu To jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa a cikin shirin labaran wasanni ni ne Murtala Faruk Sanyin na. Bari mu soma da sakamakon wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da aka soma fafatawa a ƙarshen mako. Inda a ƙasar Togo duk da barazanar ajiye dan wasan gaba na ƙasar Emmanuel Adebayo da aka yi a makon jiya. Ɗan wasan ya taimaka wa ƙasar ta yi nasara a wasanta da kasar Liberia a jiya Lahadi. Adebayo din ne dai ya jefa wa Togo din kwallo ta biyu wacce ta bata nasara din akan Liberia da ci biyu da daya Mai horar da 'yan kwallon Togo ne dai ya bayyana ajiye Adebayo din daga kungiyar kwallon kasar sakamakon kin halartar sansanin horarwa cikin lokaci da ya yi. to sai dai tuni da dan wasan ya daidaita lamura tsakaninsa da kocin kuma yanzu haka nasarar ta dora togo din daga cikin na sama a su na a na wasannin na neman gurbi din kasar kamaru ce ke jagorancin rukunin m bayan da ita ko ta doke mauritania da ci daya mai ban haushi kasar misira ma ta doke tanzania da ci uku da nema tana kuma jagorancin rukunin g yayin da a rukunin b kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta karbi bakuncin madagascar ta kuma doke ta da ci biyu da ɗaya kasar habasha ma ta jagoranci rukunin j bayan da ta doke lesotho da ci biyu da ɗaya sudan ta doke saliyo da ci ɗaya da nema yayin da congo da kenya da kuma wasan equatorial guinea da benin da suka karkare a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya kasar ghana kuma ta yi wa mauritius abinda wakilin mu na ghana din ya kira cin kaca a wasan su na neman gurbi din a rukunin h daga birnin accra ga wakilin mu baba yakubu makeri Apple's a chance, yeah! And we've got the opener, wonderfully worked goal. and a for number two. Jordan a lokacin da ghana black stars kenan ta kai wa kasar mauritius cin kaca a ƙarshen makon jiya ghana ta fara gangamin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2017 inda ta lallasa kasar mauritius da ci bakwai da ɗaya a wasanta da farko a jiya lahadi yan wasan ghana da tun tashin farko ne suka rika kai hare-hare wanda suka yi sanadiyar wargajewar yan wasan mauritius har black stars da ta samu nasara a cikin sauki christian achu shine wanda ya fara zara kwallo bayan minti goma jordan ayu kuma ya kara wani kwallon bayan minti goma a lokacin da wasan ya kai minti 20 23 ne dan wasan Olympics Marcel Jordan Ayu ya baza 'yan wasan baya na Mauritius ya tura wa kaftin Asamoah Jan shi kuma ya taba kwallon cikin sauki sai raga da yin minti 30 ne da wasan Asamoah Jan kuma ya kara wani kwallon a raga kwallayen Ghana suka zama hudu shi ko dan wasan gaba na Mauritius Jean Pierre Sophie ya kwantan bauna ne tsakanin 'yan wasan baya Ghana ya saka kwallo daya a daidai minti 32 da wasan daga bisani kuma Jordan Ayu ya sake jefa wani kwallo wanda ya kawo karshen zagayen na farkon da kwallaye biyar wa Ghana Mauritius Lakers kuma na da ɗaya. Jeffrey Schlupp da David Akan mai wasansa a Chicago Fire a ƙasar Amerika su ne suka kara kwallaye ɗaya-ɗaya a zagaye na biyu. Sai dai kotun Ghana Avram Grant ya nuna rashin jin daɗinsa ga yadda wasan yaran nasa ya yi ƙasa a zagaye na biyu. I don't why, but we slowed down. It's the end of the season. ya ce a zagayen farko mun faro wasan da kyau sai zagaye na biyu kuma na yi mamakin yadda abubuwa suka juya amma dai wannan nasara za mu ce farawa ce mai kyau ghana da ita ce ta zo ta biyu a gasar cin kofin nahiyar afirka da aka yi a wannan shekara da ci da ƙasar cote d'ivoire ta mata ta hanyar bugun fanariti yan wasan na black stars da sun sha suka a wurin al'umman ƙasar ghana kan rashin nasarar ɗaukan kofin nahiyar afirka Da haka bai zama abin al'ajabi ba da black stars ta yunkuro ta yi wannan gagarumin nasara katin asamuwa jan ya yi tsokaci a bayar wasan yana cewa uh, it's a very good start for the Black Stars, and uh, I'd like to uh, congratulate everybody. You know, uh, it's not over yet. This is the first game, and uh, we keep on working hard. Ko shakka babu wannan farawa ce mai kyau, kuma ina mika barka ta ga kowa. Yanzu ne aka fara wasan, kuma za mu yi aiki tukuru mu tabbatar da mun ci gaba da irin wannan nasara. A nasa bangare kuwa ko din Mauritius Akbar Ibrahim cewa yayi. Took time to get in the game. The two early goals put us out of the game. Personally, we, we do our best Mun yi bakin kokarinmu amma kwallaye biyu na farko su ne suka kashe mana gwiwa amma a gani na dai mun kokarta a fafatawa da muka yi da babban kungiya kamar Black Stars. A ranar biyar ga watan Satumba ne Ghana za ta fafata da kasar Rwanda a can birnin Kigali a wasan rukuni na biyu sannan kuma ta amshi bakoncin Mozambique a nan Ghana a cikin watan Maris din baɗi. Baba ya ko sashen Hausa na murya Amerika a kara Ghana. a najeriya ma kungiyar super eagles ta kasar ita ce ta karbi bakoncin makwabciyarta a kasar chadi inda a filin wasa na ahmadu bello da ke garin kaduna najeriya ta doke chadin da ci biyu da ɗaya gulahan salami da odion igalu ne suka zura wa najeriya kwallayen to amma duk da korar dan wasan najeriya ogenye nazi da alkalin wasa ya yi hakan bai yi wani tasiri ba ga kasar ta chadi ita ma makwabciyar najeriya din wato kasar jamhuriyar Nijar ta soma ta tafa fitukar ta neman gurbi a gasar ta cin kofin afirka tare da samun nasara bayan da ta karbi bakuncin namibia ta kuma doke ta da ci daya mai ban haushi wannan lamarin ko ya faranta rai tare da karfafa gwiwar 'yan kasar ta Nijar kamar yadda wakilin mu a maradi sha'abu mani ya aiko da rahoton a gasar tankaɗe da rere na hidda gwani ga gasar cin kofin ƙasashen nahiyar afirka a gabon mai na niger ya yi nasarar samun maki uku a gida tare da maki takwararta ta namibia da ci ɗaya mai ban haushi a nasarar da 'yan ƙasa ke yabawa sabon cote francois zawi ɗan ƙasar cote d'ivoire da ya kawo ɗauki ga niger malam sanusi ibrahim shugaban kulob ɗan ƙasa a maradi ya yi mana nazarin ita wannan wasa gaskiya akwai mana na arshi ta yi shi shine da kwallo sai ma a ci akwai daɗi sosai ma a ci shi ne ake so duka ka ci amma kuma a gaya ya nan ke leda kamar da mara da ke cewa eh, in an diba mana tana aje balo ƙasa ta yi kenan akwai ekip mai kyau baya tana yi gardiyan na yi akwai atak kuma zawi wanga sabon kwacce din kowa ya san shi wanga mai koya da 'yan wasa ya gudu hazaka cote d'ivoire ya je congo ya gudu kenan ba sabo ba ne kwace ne wanda sa aikin shi sosai yanzu dai abinda muke nema ƙasa duka ta bashi haɗin kai tun duwanda da ya kalli balan ya gama zan suka je kallo kenan akwai goyon bayan niger ɗari bisa ɗari a ɗaya bangare na ji ta bakin waɗansu ma'abutan ƙwallon kafa a maraɗi shin ya kuka ji da wannan sai suka tofa albarkacin bakin su gaskiya alhamdulillah kwallo wasa ta yi kyau saboda a lokacin baya kwallon da aka ɗora yi ba ta yi kyau ba irin dai ta bana eliminator in ga ta bana mai muna sa ran Allah raga da coach in ga yazo muna sa ran Allah ɗin ma za ta kawo abun kallo da ina da ina kaga kurakurai kurakurai wanda na fara gani na fara dai daga gwamnati gwamnati ya kokari ya tallafa saboda balo tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke hiddo ma suna kuma tana ɗaya daga cikin uwan da a san kasa ku a san ina ne ƙasa lalle na ga na sabuwa ba irin wanda muka sani ba can eh, kuma ina ganin coach wanga da aka dauko Francois Zawi lalle ya zo mamu dan ya aza ba basa hanya lalle in Allah ya yarda nan gaba kwallon mu sai ta yi ba mu mamaki ta ba mutane mamaki zanta amma sabin gida aka sanya gaskiya mun gane mun ga gaskiya sun iya ta kwallo wadda lalle in Allah nan lokaci kaɗan mutane za su ganin mama su yi hakuri tukun yanzu harko ne muka shirya in Allah ya yarda zuwa gaban Allah ramna saran sai mun ba duniya mamaci game da 'yan kwallon mu. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Kasashen Afirka biyu da suka saura gasar kwallon kafar matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta cin kofin duniya a kasar New Zealand wato Mali da Senegal da sun tsallake zuwa wasannin kusa da na ƙarshe wato semi-final na gasar ƙasar mali dai ta baiwa duniya mamaki sa'ad da ta doke zakarun gasar a hasashe wato kasar jamus ta hanyar bugun finarti jamus din ce dai ta soma saka kwallo a raga a rabin lokacin wasan na biyu to amma mali ta sami farkecin inda wasan ya tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya daga bisani kuma a bugun finarti mali din ce ta ɗauki girma bayan da ta yi galaba da ci hudu da uku to sai dai kasar senegal kan bata fuskanci irin wannan matsalar ba domin ko kwallo daya tilo da ta zura ita ce ta bata nasara akan uzbekistan da ci daya mai ban haushi senegal din za ta kara ne da zakarun gasar wato brazil wace ita ma a bugun finariti ta doke portugal da ci uku da daya yayin da ita ko kasar mali za ta fafata da sabiya wace ta fitar da kasar amurka da ci shida da biyar ita ma a bugun finariti To bari mu karashe da wannan mummunan labari na mutuwar wani dan wasan Najeriya David Oniya wanda a ranar Asabar dinnan ne a tsakiyar filin wasa ya yanke jiki ya faɗi. Rahotanni sun ce Oniya dan shekaru 30 da ke taka leda a club din Titim na kasar Malaysia ya yanke jiki ya faɗi minti uku kacal da soma wasansu na sada zumunci tsakanin club ɗinsa da yake rike da mukamin kaftin da kuma kungiyar Kelantan inda a cikin gaggawa aka ɗauke shi zuwa asibiti. to sai dai ba a gama wasan ba tilas aka jingine ta a minti na 60 sa'ad da aka sami labarin cewa oniya din ya zan babu a wannan kakar wasannin ne dai marigayin ya so soma bugawa kulob din na kasar malaysia kwallo to da wannan kuma muka zo karshen shirin labaran wasanni na wannan makon a madadin wakilanmu baba yakubu makeri da sha'abu mani na maradi da sauran abokan aiki murtala faruk sanyin na ke maku fatan mu kasance lafiya yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a wannan wata ake cika shekaru 800 da kafa kundi mafi mahimmanci a tarihin birtaniya kundin da a wannan ƙasa ma muke karramawa a zaman harsashi na 'yanci da nau'in gwamnatinmu a ranar 15 ga watan yuni na shekarar 1215 a jikin wata ƙorama da ke daf da kogin thames a kusa da london sarki john na ingila ya nemi yin sulhu da wasu hakimai da daga tansa da suke yin tawaye ta hanyar buga hatiminsa akan babban kundin 'yancin walwala wanda aka fi sani da sunansa na harshen latin magna carta a bisa dukkan bayanan da ake da su jan sarki ne mai azabtar da jama'arsa yana sanya musu haraji mai tsanani fiye da sarakunan da ya gada idan mutum bai iya biya ba ana kama 'ya'yansa maza ana yin garkuwa da su waɗanda ake zargi da rashin biyayya kuma ana kashe su ne ba tare da an yi masa shari'a ba a saboda katsalandar da yake yi a harkokin cocin ingila an kwace masa duk wasu hakkokinsa na hudar addini a saboda rasa ikonsa a yayin da yake fuskantar bayananan tawaye kuma a wani yunƙurin ceto kagararsa ta mulki sarki john ya amince da jerin wasu ƙorafe korafe guda 66 da aka gabatar a kansa ya kuma yi alkawarin cewa daga lokacin zai rika mutunta dokokin ƙasa haka kuma ya yi alkawarin cewa su ma da za su biyo bayansa za su riƙa mutunta wannan kundi a yau dai da yawa daga cikin tanade-tanaden wannan kundi ba su da amfani a saboda sun shafi dokokin gado da haya ne na sarautar gargajiya ta wancan lokacin amma kuma nunawar da wannan kundi ya yi cewa shi kansa mai mulkin ƙasa zai riƙa yin aiki da dokokin ƙasa da kuma ayyana cewa kowane ɗan adam yana da ikon fuskantar shari'ar adalci idan an tuhume shi da aikata wani laifi sai kundin na magna carta ya zamo alama ta 'yancin walwala 'yancin bil'adama da kuma mulki bisa doka a faɗin duniya shekaru 400 bayan nan a lokacin da tura mulkin mallaka na ingila suka fara zuwa wannan yanki na duniya sun taho da kundaye da sarakuna suka ba su na kafa yankunan mulkin mallaka kowanne dauke da tabbaci na 'yancin da ke kunshe cikin magna carta daga bisani a lokacin da 'yan mulkin mallakar suka yi yakin neman 'yancin wannan wuri daga ingila sun yi ne domin tabbatar da irin wannan 'yanci na walwala da ke tsarin mulkinmu har ya zuwa yau kundin magna carta muhimmiyar alama ce ta 'yancin walwala shine harsashin 'yancin da bil'adama yake da shi daga mulkin danniya da kuma kasancewar babu wani wanda ya fi ƙarfin doka ko da ku sarki ne shi. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Tanzu kuma ga Maryam Dauda da takaitattun labaran duniya. An kashe akalla mutane 23 haka kuma wasu su ɗari sun jakkata sanadiyar wasu tagwayen harin kuna bakin wake da suka auna 'yan sanda a babban birnin Chadi. Jami'ai a birnin Jamina sun ce an kashe mahara guda hudu a harin da aka kai a helkwatar kwalejin 'yan sanda da ke Chadi. Nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba, amma jami'ai na zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram masu tsauran ra'ayin addini. Shugaban ƙasar Sudan, Omar al-Bashir, ya koma ƙasarsa yau litinin daga afirka ta kudu inda ya yi watsi da umarnin da wata kotu a birnin pretoria ta bashi na ya tsaya a ƙasar har sai an yanke shawarar ko a kama shi bisa ga laifuffukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangi an fara tattaunawa neman sulhu tsakanin ƙungiyoyin mayakan yemen da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta a lokacin da saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama akan 'yan tawayen huthi a babban birnin sana'a Thomas Saro da haka kuma mu kawo karshen shirin namu ne sai kuma gobe Allah kanmu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tayani da Tayani gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Christian da ta bada umarni da kuma injiniyan mu ne Mr. Bill Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.